to kowane irin tanadi aka yi a bana alhaji sa'adu bello shine babban jami'in hukumar ta nema mai kula da sassanin yan gudun hijira da ke jihar adamawa ya ce sun shirya tsab domin wa yan gudun hijira da suka rage a jihar kusan dubu biyar. Eh, to eh, alhamdulillah kamar kullum mukan yi tanade dai wadda za mu ba su dama su ma su ji eh, cewa wannan hidima bai wuce su kamar da suka saba yi a gidajensu a kowane shekara ba ah, kuma wannan shekara ma mun da musu abin da za su ci da abin da za su sa Eh, da kuma 'yan nama da za a yanka eh, su masu ɗan hidima kamar yadda kowa ke yin hidima kuma mun ba da mun encouraging su wadda duk suke da 'yan wasanni da za su yi mun ba su dama eh, ranar christmas da garin christmas duka su yi da kan managers a zauna a yi liyafa a yi kamar dai hukumar ba da aganin gawa ta najeriya yanzu haka ma tuni wasu kungiyoyin sa kai su ma suka ba da nasu tallafi da murnar bikin kirsimetin na baya bayan nan ma dai ita ce kungiyar sa kai ta fadai wato kungiyar positive awareness against drug abuse initiative wanda ku ta ziyarci 'yan gudun hijiran da ke cocin sintriza inda masu ba da tallafin kayayyakin sutura ga ɗaruruwan 'yan gudun hijiran alhaji abdulkarim salihu da ke zama babban sakataren wannan kungiya ya ce taimakawa 'yan gudun hijiran na da muhimmanci musamman a wannan lokaci bukukuwan kirsimeti kuma mun duba cewa very important abu shine yawancin gidaje lokacin kirsimeti ana sayan kaya wanda ake ba ma yara da mata don su ne target din da muka duba muka ga cewa su suka fi yawa kuma su ne suka fi tagayyara a cikin wannan hali na boko haram din nan shine muka zanna muka ce to gaskiya za mu samo partners dinmu da suke Amerika. za mu musu magana taimaka wanda yake da shi ya taimaka a ba mu kaya cloud drive mun yi cloud drive din nan mun samu kayan kawo mu ba ma su wanda za su samu su yi bukukuwan kirsimeti da shi uh, alhamdulillahi mun zo mun yi fulfilin wannan ah, alkawari da muka ɗauka so kayan nan uh, kaya ne wanda aka tara su Amerika, wanda kuma an yi making din shi possible by ita one of our board of trustee hurera musa uh, wanda take a take, take new york ita tana da kamfanin ta yanzu haka ana ci gaba da shirye-shiryen kismetin na bana inda aka kawata majami'u da kuma wasu muhimman wurare yayin da a bangare guda ake fatan bikin kayan inganta dangon zumunci a tsakanin al'ummar najeriya mr tom james wani mai bishara ne a yola ya ko bayyana muhimmancin wannan biki lokacin bukukuwan eh, krismeti krista su abinci tare da makwabta masallata haka kuma lokacin bukukuwan sallah masallata suna suna gayatan krista su abinci tare ana ɗiba abinci ana kaya gidajen wayan da ba krista ba da kuma a lokacin krismeti saboda haka krismeti yanzu kira shugaban suke cewa a yi biyayya ga abin da aka karba wannan iphone kristina kuma iphone ne iphone kyautan allah ne zuwa ga yan adam wannan mako na zuwa ne yayin da gwamnatin jihar adama ke ma shirya tarukan faɗakarwa game da muhimmancin kula da sa kuma ido a wuraren ibada inda gwamnan jihar sanata muhammadu bin doji birla ke fakiran da ake kulawa kuma mutane su mayar da hankali in za a je masallaci mutane suna sallah a tabbatar su suna gane su in ma an je coci the za a yi in kuma je kasuwa a mayar da hankali mutum mutumin da aka ganshi yau wai mutum ya sa mu a cikinsa za ka iya ganewa domin ba zai maka kama da mutum ba to mutum ne zai mutu za ka yana zura idanu ko yana wasu abubuwa to maza maza a yi rubutu a wajen police mu zaman lafiya a adamawa shi ne da shi ya fi mana amfani a samu zaman lafiya gwamnan jihar adama kenan sinato bindo birilla kuma fata ma shine allah sa a kammala bukukuwan lafiya ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya